da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran da gobe muryar Amurka na kiran Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mota alfari Alfa Radio sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Hawa Sharif. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. a yau 28 ga watan agusta na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne inda za mu kawo muku yadda aka gudanar da bukukuwan rana fasa ta duniya wanda aka gudanar a ranar asabar inda ta gabata. Haka yake masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. masu saurare a cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen hausa ta tattauna da masu ruwa da tsaki mahalarta taron sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu saurare za mu garzaya da ku jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim. Binta gare gaitar sarkin zazzau. ku dai 'yan aji, in ka ji tambura ko algaita na tashi to saraki ne ke kusa. Wannan kaɗan ne daga cikin shagulgulan bikin ranar Hausa ta duniya wanda aka gabatar a farfajiyar wasanni ta Ahmadu Bello da ke cikin garin Kaduna. Ranar kowane 26 ga watan Agusta na kowace shekara rana ce da aka keɓe domin nuna al'adun bahaushe da kuma karrama harshen na hausa a duk inda bahaushe yake a faɗin duniya yaren hausa na ɗaya daga cikin manya-manyan yarukan da ke cikin nahiyar afirka wanda kuma yake ƙara samun bunƙasa da karɓuwa a sassa daban-daban na ci gaban al'umma kama daga koyarwa yaɗa labarai da kasuwanci To yare ne dai wanda ke da miliyoyin masu sauraron da kuma masu amfani da shi a ƙasashen Afirka da kuma wasu sassa na duniya. To a bana dai taken na ranar Hausa shine sauyi ko kuma in ce canji. A wajen bikin na ranar Hausa an gabatar da wasanni iri-iri na al'adar Malam Bahaushe waɗanda suke da dangantaka a wani lokacin da sana'o'in da suke da shi. Akwai wasanni irin su damben gargajiya hawan ƙaho wato hawan sa waɗanda matasa suke hawa domin nuna bajinta da kuma ƙwazo da jarintaka an rike kan ƙaho an yi wujijjaga an nuna karfi an nuna bajinta namiji ya kai namiji ba tare da ya faɗo ba da rawar kwambe wanda rawa ne maza da mata suna iya yinsa rawa ne kuma wanda ake yi ana jefa kafa a wurga ta ko'ina a saboda haka fili ne ake samu domin a baje kolin wannan wasa duk waɗannan wasanni ne wanda aka fi sanin mahauta da shi wato masu sana'ar fawa to ga wasu daga cikin tsirabar da muka kawo muku a cikin wannan fage a wannan farfajiya inda ba masaka tsinki wasannin kamar su langa da dai sauransu yan aji aifa mun sha kallo ni kaina ba abin a baya ba na sha marjani na na sha zani na sama da ƙasa da dan kwali na mai disco ta wannan rana dai yan aji mun sha kallo kuma mun kashe kwarkwatan idanmu kuma an yi musayar wasa tsakanin abokan wasa na ƙasar hausa wato kamar misali zagi-zagi da kanawa da dai sauransu domin makaɗa da mawakan hausa sun ba da gudunmawar basirarsu wajen ƙayatar da taron. to bayan kura ta ɗallaba tawaga 'yan jarida sun tuntuɓi wasu daga cikin hadiman wannan gangami wanda suka hada taron na ranar hausa inda muka fara tambayar hajiya khadija sa'ad muhammad wacce take ita ce daraktan yada labaru na cibiyar bunƙasa adabin hausa a najeriya kan wani gudunmawa cibiyar ta bayar a wannan rana Khadija Sa'ad Muhammad kuma ni ce darekta na sashen yada labaru na cibiyar bunƙasa adabin Hausa da ke na tarayyar Najeriya. To alhamdulillahi da farko dai waɗanda suka samu halartar wannan taro muna ma kowa barka da zuwa kuma mun gode kwarai da gaske domin sun nuna kishi na su da kuma yaran su na hausa a matsayin su na hausawa sannan waɗanda ba su zo ba suna gida wasu suna gani kamar abin bai da mahimmanci to muna jin hankalin mutane duk abin da aka ce shi ne asalin ka bai kamata ka yadda shi ba duk lokacin da aka ce ana gayyata ya kamata mutum ya bada muhimmanci ya zo saboda ya maga za a yi da yawa duk mu san al'adu ba wani koda ya san wani bangare ne ba za ka iya sanin al'adar hausawa gaba ɗaya ba saboda wasu gidansu manoma ne harkar noma kawai suka sani ba su sanya masunta suke tafiyar da al'amuransu ba amma irin wannan taro na gamayya za ka san abin da baka sani ba ilimi zai karu wayewan kai zai karu sannan kuma za ka ga mutanen da baka taɓa tunani za ka gansu ba wanda kuma babban nasara ne a rayuwar ɗan adam shi yasa wannan cibiya ta ga ya kamata ita ma ta shigo ta yunkuro domin ta ga an yi wannan biki na ranar hausa a a yau tare da ita wato 26 ga watan Agusta. An dade ana yin taron nan ba mu muka fara ba tun shekara hudu da ya wuce ana yi amma ana yi ne kaɗan kaɗan a unguwa mutane ma ba su san ana yi ba yanzu a yanda nake sanar da ku a najeriya wannan taron shi ne taron da aka ɗauka wanda duniya ta san cewa an yi bikin ranar hausa wanda muke yi a ahmadu stadium mu ne wannan da aka zo wallahi an zo fiye da inda ba a tunani saboda yanzu idan ka kalla akwai mutane dubbanni wanda mu mu zata ma za a yi irin wannan zuwan ba wanda kuma muna sa ran baɗin Allah ya kai mu duk wanda ya koma zai ce na baɗi ba zai wuce shi ba kuma gwargwadon hali an nuna kishi duk al'umman nan da kuka gani sun zo su baje kolin su ba biyan su aka yi ba kowa an gaya mai ne saboda kishin da kake ma yaren Hausa a matsayin ka na Bahaushe ka zo ka nuna ma duniya menene gadon sana'ar ku a matsayin ku na Hausawa shine kaga kowa ya zo ya zo yana baje ya tasa kolin dalilin hada wannan taro abu biyu ne na farko muna so al'umma su dinga mutunta wannan wannan rana hausawa su dinga alfahari da yarensu na hausa da al'adunsu har yana ɗaya daga cikin yaren da aka zaɓa domin su dinga yin irin wannan buki a matsayinsu na hausawa kamar yadda aka zaɓi wasu yaruka a duniya su ma suna irin waɗannan bukukuwa na biyu kuma a ƙarƙashin cibiyarmu na ƙoƙarin bunƙasa adabin hausa yaren hausa ya fara canzawa daga asalin shi zuwa wani abu daban yadda yara suke maganganu ya canza daga abubuwan da aka koya musu a gida har ila yau al'adunmu an ban mu a baya domin yaranmu da yawa ba su san al'adarmu ba yanzu idan ka ce ma wani yaro a ai masunta wani zai ce me masunta wanda ya kamata a ce yaro ya sani wasu ba su san suwaye mahauta ba to amma zuwa irin waɗannan bikin mutane za su gani za su ga al'adu za su tuna cewa muna da abubuwan ban sha'awa wanda turawa a kan shi ne fa suke sha'awar mu kuma bai kamata mu yadda al'adar mu ba tun da gashi a china an koya hausa har sun bi suna sa kaya tufafi irin na al'adun hausawa suna waƙoƙin hausawa to mu dan me za mu daina tatsuniyoyi muna so mu dawo da shi karkashin gudunmawar wannan cibiya mu rika sa gasa na karatu tattafan hausa yara su karanta wanda ya karanta aka mai tambaya ba da ansa a bashi kyauta za mu dinga yin wannan lokaci bayan lokaci shine ayyukan da wannan cibiya take so za ta a dinga yi in Allah ya yarda. To haka zalika shi ma Salahuddin Muhammad wanda shi ma ɗaya daga cikin mambobi na cibiyar bunƙasa adabin Hausa shi ma ya yi tsokaci a inda yake nuna farin cikinsa game da wannan taro da kuma fatan alheri. Wannan rana rana ce mai matuƙar muhimmanci da girma a wurin duk wani bahaushe walau a bahaushe na yare walau kuma bahaushe wanda yake amfani da harshen hausa a wurin gudanar da al'amuransa na yau da kullum mai matsayi mai kuma mahimmanci kwarai da gaske duba da yadda matasa suka jajirce suka samar da wannan rana wacce ta zamto kusan gagarabado za mu gani a 'yan wannan shekaru yadda kowace jihohi suke kokari na wurin haɗa kan al'umma da samarwa ƙasa ci gaba mai ɗorewa ta wurin haɗakar al'adu da kuma ƙabilu daban-daban ta yadda za a samu zaman lafiya mai gudana kuma muna alfahari da ita a matsayin mu na hausawa da kuma sauran makotan mu abokan hulɗa matasa sun fi yawa a wannan taro hakan na nuna mana cewa matasa sun fara farga a irin yadda aka zubar da al'adu da kuma aro wasu al'adu in allah yadda shirya irin waɗannan taruka za su zaburar da matasa da kuma al'umma gaba ɗaya ta wurin riko da al'adunmu na asali masu natija gaba ɗaya to taro da ya yi taro sa'annan kuma an gabatar da kaɗe-kaɗe irin na kiɗan ƙwarya wanda aka sani shi ma ɗaya daga cikin abubuwan shakatawa ne na malam bahaushe wanda mata suke amfani da shi musamman lokacin bukukuwan suna ko kuma biki a cikin gidajensu inda cikin sa'a muka samu ɗaya daga cikin waɗanda suke hausawan usuli suka gabatar da wannan wasa na kiɗan ƙwarya wato gobarawa. ya yake ba nan aka tsaya ba akwai al'amura da yawa da suka gabata sai in ce dai dan aji kada ku bari a baku labari shekara mai zuwa da fatan za mu ci gaba da haɓakawa da ingantawa da kuma nuna kishi da riko ga al'adunmu na hausa kama daga suturanmu abincinmu da dai sauransu. To haka zalika dai a wurin taron an nuna irin sana'o'in da malam bahaushe ke da su inda masunta suka zo suka nuna nasu bajinta wato masu sana'ar kamun kifi inda suka nuna irin abubuwan al'ada da suke da shi na kamun kifi da suke amfani da shi sa'annan sai makera wanda su ne masu sana'ar kira waɗanda tun asali suke sana'ar sarrafa karfe inda suke sarrafa karfe ta hanyar kera kayayyakin noma takubba tukwane da dai sauransu sai sana'ar fawa wato su ne masu sana'ar yankawa da kuma sai da nama akwai maharba wanda su ne kuma mafarauta wanda suke shiga daji suna kamo da namun daji akwai manoma da dai sauransu To akwai kayayyakin ci na gargajiya irin wanda ake ce ma 'yan kwalam da makulashe da kuma abinci ko kuma kayan itatuwa irin na gargajiya. A cikin waɗanda aka nuna a ranar al'adun gargajiya akwai su guriba, kurna, magarya ɗinya tsamiya ɓahe wato 'ya'yan kuka kenan aduwa kuli-kuli mazar kwaila ko kuma shiga ruwan doki a bakin wa'yansu gyada mai gishiri wato tamarau aya rake yalan ɗata da kuma yalan bello alkaki bagaruwa zuma mashe zogale da kuli akwai tuwo akwai fate akwai dambu akwai ɗan wake akwai ɗan gauda da dai sauransu abinci dai gwanin ban sha'awa to aji bari in dakata a nan in bar ku da mai baushe uban dawa Allah ya ɗaukaka harshen Hausa a faɗin duniya. Ibe ka bude

Thank you. Jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu karkara shirin namu ga wakiliyarmu a Ghana Hawwa Abdulkarim a filin kwalamar mu tare da bako da ta gayyato mana. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkanmu da kasancewa da ku ni hawa Abdulkarim Yankwaniya ne zan gabatar da shirin nan na kwalama tare da Hajiya Hafsat Kadire Ingilishi. a jarida ce kuma mai faɗa a ji a nan birnin Accra. ko hajiya barkan mu da wannan lokacin hajiya barka ka dai hajiya hawa to hajiya yau ga mu a shirin nan na kwalama daga yau da gobe muryar amurka wani abinci za a muna mai daukan hankali abincin mu na gargajiya da muke sha mhm. yawanci akwai koko daban-daban da ake yi akwai kokon maiwa akwai kokon dawa akwai kokon gero akwai kokon acha da ake yi akwai kokon eh, masara sannan akwai ga sunan dai daban-daban daban koko da ake yi to she mu duba kamar shi koko maiwa ko na dawa ko na gero uwar gida idan je kin je kin samu geron ki ko da kwano ɗaya ne kika so ki yi kokari ki baka ci wasu kuma ba su baka cewa suna jikawa ne haka to da zaran daje a nika lokacin ake regewa saboda ana samun sakuwa a ciki amma in kin baka ce da farko kika cire dattin ciki kika cire sakuwan kika yaɗe kika kika sa cikin ruwa kashe gari in za je nika miki ki sake regewa domin sakuwa na ciki saboda inda ake aikin wani lokacin ana samun sakuwa cikin gero ko dawan duka ana samu shi sa lokacin da kika rege lokacin da ake ga dattin da ke ciki to she ki dan sani ki samu cittanki ki samu farinki ki samu eh, barkononki to kin ba dai wasu wai kaka sa da yawa saboda yana sa ɗaci amma kin ya ki sa ɗan kin banki tun da kwano ɗaya ne ko da kwaya biyu kanamfari dai iya adadi kai kuma ya yi yawa saboda ciwon ciki zafi da citta da shi eh, barkono kaɗan sai ki kai a markaɗa miki to idan an je an markaɗa miki aka dawo wasu suna markaɗin da ruwa wasu kuma mu san mu gane nan ana iya yi shi gari ne to idan an kawo sai ki sa ruwa ki dama shi idan kin dama kina da abin tatanki wasu na amfani da farin dan kwali sun riga sun yi shi wani na yin shi kaman buhu wani kuma ana daurewa cikin jikin kwano an daure sai a ɗiba shi wannan wanda kika dama eh, wanda kika dama da ruwan kina zubawa kai kina tacewa kina zubawa kina tacewa kina matsewa shi ga kullun shi ya koma cikin shi abin da kika daurin a ciki kike tacewa to shi dai wannan aiki gaskiya yana cin ruwa sosai tata to idan kika tace sai ki aji to kin ga kika ajiye can kin ga ruwa ya zo bisa sheki ya yaɗe wannan ruwan ki zuba kina yadewa har adadin wanda kike so shi ki samu dan wurin da zaki saya shi ki ajiye to kamar misalin in mm, ba ki da firiji ko wani abu in kin sa cikin bokatin ki ne mai kyau haka kamar fari kin rufe to ko yaushe ya kamata kullum kina sake masa ruwan kada wani lokacin ya bata sai ki ga fuskan kullum ya canza ya yi wani iri ba sha'awa wasu suna su bar shi kwana biyu har ya yi koriya fuskan kinga bai dace ba to idan zaki yi kokon to ya kamata a same shi da haske haske in zaki yi kun shi sai ki dora ruwan zafi a wuta ki dora ruwa a wuta cikin tukunya to wasu suna ɗiban ruwan sami da ke kan kullum sai su dan talfa cikin ruwan da suka dora a wuta. ruwan zafin wasu kuma ba haka suke a lokacin da za su dama kullum suke dan ɗiba ruwan samin suke haɗawa da shi sai su to sheki ɗibi da iya adadin da kike son kokon da zaki in kin ɗiba cikin kwano ne sai ki ɗan ɗiba kaɗan ki ajiye shi gefe ɗayan sai ki dama shi in kika dama ɗayan kuma kin ya ki ɗan yi shi ruwa ruwa kaɗan dai ki ajiye to ruwan ya tafasa ruwan da kika ɗora a wutan sai ki ɗibo ki na zubawa cikin shi kullum kina motsawa kina zuba kina motsa har ki ga kaurin yanda kike so kada ki bari yayi kauri da yawa kuma yayi ruwa da yawa to idan kika yi haka can sai ki ɗibo shi ɗanyen hmm? sai ki zuba kai shi ma ki dama sai ki ga ya yi daɗi yi ban sha'awa wasu kuma suna yin shi gaba ɗaya ne ba su sa ɗanya. A to idan kin yi kullun ki za ki rage kullun ki aje wani gefe. Eh. Ko ba ka ba. Sai bayan kin zuba ruwan zafin cikin wannan kullun. Haka nan ne. Kika dama kika sai ki ɗauko wannan kullun gefen eh. ki kuma eh. zuba kai eh. sai ya yayi daɗi. Sai yayi ya yayi daɗi. Wasu kuma ba su son ruwan tsamin ba su son tsamin kin gani suna iya su sun fi son tatan farko su sha shi shi ma kina sha sai ki ga kamar wani madara ne haka kake sha amma ni kamar ni haka na fi son koko yana da dan tsami kaɗan kana sha shi ma yana da kyau kin ga kamar ruwan tsamin nan na koko mm. wasu kuma suna iya su ɗiba wannan ruwan su ajiye can su sha wasu suna sha shuga wasu ba su wai yana fidda fever a jikin mutum eh, ruwan tsamin yana yana da kyau in kana sha shi ma yana taimaka taimakawa har shi ruwan samin nan kuma guda gudan yana taimaka mana a ban dakin wajen wanka wurin wankan ka na da zami ka zo ka zuba yana kore wani da ci eh, da abubuwa eh, shi ma yana da kyau shi sa kin ga idan kika samu wannan koko saboda shi geron ko dawa magani ne sosai mm. ina ji an fi so ma masu irin diabetes da abubuwa suna amfani da shi wasu kuma na iya shi geron idan suka sai suna hadawa da masara a je a niƙa shi kuma a yi kokon da shi shi sa yanda ake koko kenan so shi kokon da me ake shan shi oh to koko dai ana sha da abubuwa da yawa daban-daban daban-daban wanne da wanne lissafi akwai akwai alala wanda yarba ke cewa moimoi moimoi eh, akwai kose yarba na ce masa akara akwai finkasu akwai kin iya ki soya ma doya ki ci da shi sannan akwai kosin doya akwai ma ya danganci eh, su masa waina wato ya danganci abin da kake son ka ci da koko to jama'a nan muka kawo kashin shirin na kwalama sai kuma sabon sati idan kun ji ni da gabatar hawa abdulkarim yankwaniya daga nan birnin akara tare da hajiya hafsat kadir ingilishi ita ma 'yan jarida ce ana kuma mai faɗa aji a birnin accra a huta lafiya 谁叫我你就没虚你。 a To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kwa su musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Hauwa shirin da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayan sa wato juli Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya. the us.